wannan muke son mu ji me Abdul Gani Annabulsi ya fasara a cikin littafinsa ga abin da ya fasara a cikin tadiru na na sha Abdul Gani Annabulsi mujalladi na farko shafi na 251 yake cewa a babul aini harfi da yake magana akan aini yake cewa shi watan muhurkin cin abincin lokacin sallar isha'i yana nuna ƙarya ce da fitintunu don da ruɗi don a wani lokacin ana cin abinci za ka ji ana ta yin gulma da mutane da sauran wasu abubuwa makamancin wannan wasu suka ce a saboda abin da ya zo na kisa annabi yusuf alaihi salatu wasalam a cikin suratu yusuf aya ta ɗari biyu aya ta goma sha biyu zuwa goma sha shida inda allah yake cewa wajahu abahum isha an yabkun suke fasara cewa to lalle sallar isha'i ƙaryayyaki ne da fitintunu don lokacin da ya uwan annabi yusuf suka je suka jefa shi a rijiya da suka dawo cewa suka yi a'a kura ce ta cinye shi ko kirkici ba su faɗi gaskiya abin da suka yi mashi ba shake ganin duk wanda ya mafarkin lokacin sallar isha'i za a zo a yaudare shi da gururi da ƙarya a cutar da shi wasu suka ce in kai mafarkin sallar isha'i alkhairi ne a gare ka eh alkhairi ne ya kila za ka zama mai yawan tasbihi kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratul gafir aya ta 55 wa sabibi hamdu rabbika bil ashi wal abkir to saboda wannan ayan manyan malamai na fassara mafarki suke ganin duk wanda ya mafarkin ana yin sallar abincin sallar isha'i miwa zai zama mai yawan tasbihi saboda wannan lokacin ana yawan tasbihi jama'a za ga kamun sallar isha'i a ina fulfuli a ja carbi bayan sallar isha'i a ina fulfuli a ja carbi tsakiyar dare kuma a ta yin abubuwa na, na ijtihadi da sauransu assalamu alaikum masoyan annabi shakamalan awwal